jiya da jiya ba ba yi da 60 da karim Allah lalim Muhammadin kama salata ala Ibrahim wa lalim da kamilu maji da lama sunaki wata na filin umaru kulle hajji na miki zai dina azabar akira. Rabbana a tina fi dina asana wa filakir ta asana wa kina azabar nar. Suhana rabbi karabi ta mai su musulman wa alaihi wasu alhamdulillahi rabbi lalim. Abisimina. Auzubillahi minan shaitanir بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل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 أما بعد فإن أتك الحديث كلام الله وخير الهدى حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمركم مدونة يمتشيني na 21 ga watan ramadana hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tana 1439 wanda ya daidai da shidda ga watan shida 2018 gregorian calendar a kamar da muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar fada mai girma sarkin damba a jiya saboda ruwa allah bai kaddara mun samu daman wato kenan ci gaba da karatu kamar yadda aka saba ba da haka jiya mun samu gibi amma shekaran jiya mun kwana akan aya ta 160 mun fara fassaranta lokaci ya yayi saboda haka za mu ɗan ta sama-sama sannan sai mu wuce aya ta 160 a cikin wannan sura mai albarka suratun nisa'i Allah maɗaukakin sarki ce bismillahir rahmanir rahim wa bi zulmi min alladhina hadu haramna alaihim ɗayibatin wa hillat lahum saboda zalincin mutanen da suka yi yahudanci shine wato kidan yahudawa saboda zalincin yahudawa haramna alaihim ɗayibatin shi ya sa muka haramta musu wasu daɗaɗen abubuwa uhillan lahum wanda da can an halatta musu ita an halatta musu abu kaza an halatta musu abu kaza an halatta musu abu kaza amma sai su tsiri matsala kaza su tsiri matsala kaza su tsiri matsala kaza wannan matsala da suke tsirowa ita take sa ake haramta musu wasu daga cikin abubuwa daɗaɗa wanda Allah ya halatta musu wato kenan da can kafin wannan matsala ɗin kenan wadda kamar da muka bayani magana mugili cikin misani da yake cewa tu da ulil nasil a aw al aqdiya da gadar ma da su milar hujuri da mutane suka kirkiro fajirci sai a samu su hukunce hukuncen masu tsanani kullum mutane suke karya doka to dokar take tsanani a kansu ake takura musu a kan abin da da wato ginan ba a takura musu a kansa ba a bayan mun karanta inda Allah da ke cewa kullum da amika kana hilal li bani isra'ila duk abinci da ka sani halal ne a yan bani isra'ila illa ma harama isra'ilu ala nafsi sai dai abin da isra'il ya haramta ma kansa duk abincin da isra'il ya haramta ma kansa to shi sai a haramta ma ƴaƴansa amma aslan babu abu cikin abubuwa wanda suke daɗaɗa ba guba ba ba kuma wato kenan abubuwa wanda suke najasa ba to shi kenan duk an halatta musu dama al'asalin ashiya'i al'ibaha komai asalinsa halal ne mutum ya dauka ya amfani da shi sai dai idan najasa ne ko kuma wato kenan guba ne su ne wanda aka haramta to amma shi isra'ilu din da kansa sai ya haramta ma kansa wato kenan cin wa'yansu abubuwa na abinci wanda ba Allah maɗaukakin sarki ne ya haramta masa ba da haka sai aka bar shi sai aka tafi a haka kamar yadda Allah yake cewa wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim sun kirkiri wani rahabaniyanci wanda su suka kirkiro shi amma ba mu muka dora musu ba amma duk da haka Allah ya ce fa'atina allazina amanu minhum ajrahum wanda suka yi imani da shi sai muka ba su ladan su wa kasir minhum fasiku yawa yawa su fasikai ne to sadaka sai dai abin da Isra'ila ya haramta ma kansa kafin saukan at-taura kamar da a cikin suratul an'am kuma zamu gani a gaba inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa alal hadu haramna kula zai zufrin yahudawa mun haranta musu duwan dabbar da take da farci ba za su ci ba Allah madaukakin sarki ya haramta musu wa min al haram na alayin shuhumaha sannan an haramta musu cin kitse na shanu da kitse na wato kenan dabbobi a awaki da tumaki su ma wannan ba za su ci ba illa ma zuhuru zuhuruhuma hawa ya hawaya aw maktalad azam yau wato sai dai wato kenan abin da yake manne da jikin nama ko wanda yake manne da cikin kayan ciki idan aka cire kayan cikin sai zama akwai wani dan kitse da ya manna a jiki shine wannan amma duk irin wanda za a tare shi a ware shi gefe din nan to wannan an haramta musu wato kenan cinsa ko kuma wanda yake manna da jikin kashi to shi ma wannan ai musu rangwame amma Allah ce zalika jazainahum bi mun sakanta musu da haramta musu wani abubuwan saboda zalunci su da suka sance suna aikatawa wa inna lasadikuna tabbas mu ko abin da muka faɗa wato kenan shine gaskiya dan haka Allah madaukakin sarki haramta musu wayannan abubuwa din ba dan kuma dan mummunan ayyukan su sannan sai ce wa bi saddihim an sabilillahi kasira an haramta musu wannan abubuwan saboda suna kange mutane gabarin hanyar Allah kangewa kuma mai yawa kenan suna da yanayi yanayi shine su sun zauna shekara da shekaru a madina suna tsammanin zuwan annabi ya fito a cikinsu sai annabi bai fito a cikinsu ba don haka duk wanda zai yi imani da annabin sai su je su dalilin da zai sa ba zai imanin nan ba duk wato kenan zai shiga musulunci sai su je su yi dalilin da zai sa ba zai shiga musuluncin ba duk wanda suke ganin cewa za su iya shan kansa to sai su kokari su sha kansa kar ya shiga cikin addinin musulunci don haka za su iya zuwa su hada kai da mushrikai alhali suna yahudawa za su iya hada kai da munafukai alhali suna yahudawa saboda me kar annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu magoya baya da haka Allah ce saboda saddin su an sabilillahi kasiran suna kange mutane da yawa wato kenan gaba da hanyar Allah duk da cewa ba za su ci nasara ba sannan sai Allah ce wa arzihimur riba da kuma karbar riba da suke yi wa kanuhu anhu hakika an hana su karban wato kenan riba anan mun lura a suratul baqara Allah madaukaki sarki ya hana mu cin riba inna ladina yakuluna eh, minan ya alladhina amanu la ta'kulu riba adhafa mudha'afa ya ku masu imani kar ku cin riba ninkin ba ninkin ku ba da kudin ku kaza sannan a baku kaza a ninki ka ba da dubu goma lokacin da ka zo karba ya zama dubu goma nan ta jawo dubu biyu ba tare da wani kadara ta shiga tsakani ba ba sayar da kaya kai ba kudi ka bayar dubu goma ka karbo dubu goma sha biyu to Allah madaukakin sarki ce kar ku yi hakan nan wannan din ne ake kiransa riba sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa ku hannu in ta hukar lakum ko ku hannu da cin riba shi ya fi muka alkhairi sannan sai daga ba sai Allah madaukakin sarki yake cewa sai Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda bai hannu ba kuma ko duk wanda bai hannu ba to a masa shela tsakaninsa da Allah madaukakin sarki akwai yaki fa zanu fa illam ne fa illam tafalu fa zanu bi harbi min Allah wa rasulihi in ba ku hannu ba ba ku aiwatar da abin da Allah ya ce ku hannu ba na hana cin riba ba to ana muku shela akwai yaƙi zai kulli tsakaninku da Allah da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to so da haka wannan yana nuna mana cewa cin riba haramun ne kuma Allah wadda kisa ce alladina da ba la kuma ina kama yakunu alladhi takabbathu shaytanu min almas ranan tashin alkiyama ranan tashin alkiyama duk mai cin riba wato kenan zai tashi ne kamar yanda mai farfadiya yake to haka duk wanda ka shi a filin tashin alkiyama yana faduwa ya tashi ya fadi to wannan an ce masu cin riba ne to duk wa'in suna nuni akan haramcin riba to yanzu dan ƙari da ya kamata mu fahimce shi a wannan aya din shine Allah madaukakin sarki sai ce wa akhzihimur riba karbar riba da suke kaga ba ci ake magana ba ba shi ake magana ba wa akhdhihim riba wa kadhu anhu karbar riba da suke yi ko da ba ci za su yi ba kenan kuma alhali an hana su saboda haka shi ma yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kama su da shi anan shine wasu malamai suke bada fatawa cewa idan yanzu mutum misali ya bude account a banki kadara saving account sai aka ba shi interest shi kuma ya ba zai ci ba amma zai iya karba sai ya bayar a wayansu sadaka ba laifi ko sadaka da ba lada sai suka ce to za ka iya zuwa ka karbo sai ka bayar a wani wanda ba wani naka ba baka san shi ba haka kawai ba idan ya ba na ba ba ka dauka ka ba shi kuma ba sadaka ba ne tunda ba lada tunda riba ne wasu kuma sai suka ce a'a ai Allah madaukakin ta ce karbar ribar kanta ba ci ba can kan ci a riga an gama da shi dama wani halal ne ga aya bulbulu ta ce wa akhzihimur riba wa qadnuhu anhu karbar ribar da suke kuma alhali Allah ya hana su shi ma yana daga cikin wato kenan laifi to yanzu za a yi irin wannan ya za a yi irin wannan sai zamana mas'ala ta tashi tsakanin malamai wani suka ce a za a iya karɓuwa wani suka ce a ba za a iya karɓuwa kuma kowanne gwargwadon illar da ya hanga wainda suka ce za a iya karbowa amma a je a bayar a wani abu a wani aiki da shi su sun yi nazari ne ta hanyar ne kuɗaɗe da kasashen musulmi suke sa a kasashen kafirai dauki misali yanzu kasan dubai ko kuwait ko saudi arabia ko wani abu makamacin wannan su je su investin kudi a cikin wasu bankuna daga cikin bankuna western banks manya-manyan abin wanda yake ribar kadai billions ne ko trillions ne idan ba su karba ba a da yadda ake sai a ɗiba sai a biyo isra'ila ai kuma kwace riba ko eh, a to shi kenan wannan riba ne sai a tara shi a tara shi a lokacin kun zuba dubu kenku ta murzu ta murzu ta murzu ta murzu ta murzu yanzu ga riba tiriliyan kaza a mu musulmi ne ba ma ci riba ba ma ci riba shi kenan sai a tattara sai a ɗiba sai a bai isra'ila ta je ta sayo kayan yaƙi za ka su ta fara developing din kanta a cikin irin wannan halin sai zama ta zama mummunan threat kuma za ta ci gaba da zama ma dama musulmi za su kai kudinsu kuma ba yadda za a yi wata ƙasa ba ta kai kudi ba ta ka wasu mutane suka ce to a gaskiya dole a canja wannan fatawa a daina bar musu gara a karbo a zo a rabar a wa'insu wa'inda dai ba za su zama abin nan ba gashi kuma Allah ce wa akzihim riba wa kada anhu anhu su karbar riban da suke ma Allah ya hana shi ma kansa yana daga cikin laifi to anan sai zama wato kenan mas'ala usuliya dole za ta taso sai ai tawazu wato kenan tawazuni za a yi tsakanin wato kenan illatai ne illata akzin riba wa igzati taqwiyatul kuffari wannan illa ne ta karban riba wannan illa ne ta karfafa kafirai da kayan yaki wanda za su yaki su yaƙi musulmi don haka a babin addaruratu tubihul mahadurat su suka rinjayar cewa za a iya karɓa amma a bayar a inda ba kafirai za su karfi ba saboda kare kanmu da kuma kar hakan ɗin ya zama ya sababa mana wata illa ta musamman wallahu ta'ala a'lam ina fata mun fahimci wannan da Allah madaukakin take yake ya zargi yahudawa da wannan sannan sai cewa aklihim abwalun nas bil batil cin dukiyar mutane da suke yi wato kenan da barna shi ma yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya kama yahudawa wato kenan ya zarge su wato kenan da shi Allah madaukakin sarki ya hana su asali shine dukiya in ba taka ba ba kuma ta halal ba mutum ba zai ci ba to su kuma suna da wata aƙida da suka gina akanta aƙidar da suka gina akanta ita take halatta musu cin dukiyar kowa shi ne suke cewa laisa alaina fil sabil in dai muci dukiyar jahilai babu wani laifi a gare mu jahili ba duk yadda za a yi kai dubiosity wannan yana daga cikin abubuwan da suka yi amfani da shi wajen ba da yanzu aka kirkiro abin da ake kira hakin hakin da kuma ake kira a cikin intanet idan mutum ya samu akawun ɗinka sai ya san yadda zai kawai sai rika yashe maka kudi a yi ilimi ya amfani da shi ta ka yanzu mutum yana zane a nan sai sati a gidan kin kwamfuta yana lekawa yana lekawa yana lekawa ran da abun ka zo gaban sa git ya samu shi ke sai ga yayi da batin millions ta rasa ta da aka yi ya tura a wani account ya je ya shi a cikin account ya rufe closing down wannan account din kuma dama za a hada baki da marajan bankin sai ya zama za a yi either 50-50 ko 60-40 ko 70 30 ka sau da kan da zaran ka turo cikin wani account din sai a yashe shi daga cikin wani account din a kai tracing out sai a fitar da shi ba zama zama sai a closing down wani account din banki sai ka zo ka gama rikincin sai su ba ruwan su ba su ba ruwan kuma da su ake hada baki wato kenan ayi wannan sai suka ce to ai wannan intelligence ne wasu na daga cikin wanda suke cewa eh, ibrahim baban gida yana daga cikin da ya goyi bayan wannan lamari saboda game of intelligence inda za ka yi amfani da ilimin ka kai cracking kwakwalwanka ka je ka ɗebo dukiyar mutane ka babu laifi a kan wannan saboda haka sai suka mai da shi ya zama wato kenan doctor da suka ce laisa alaina fil umina sabi ta ka duwana akan wannan duwani abin da za su bi su ci dukiyar wato kenan talakawa za su iya yinta za su daɗa kafa maka hujja da cewa ai Allah ne ya yadda da hakan nan a hankalce sai su ce maka gaje ka duba jeji ka gani ɗaya daga cikin dalilin da ya sa aka kirkiro fitar da fina-finai na dabbobin jeji don a justify wannan ne sai a nuna maka ga dabbobi a jeji ga barewa tana tafiya zaki ya bi ta ya kure mata gudu ya kama ya yayyaga ta ya cinye ya tafiyarsa babu wani matsala ai Allah ne ya da haka da Allah bai da zai haka ya je bi jakin jeji ya kama ya yi yaga kura ta bi wannan ta kama ta yaga duk wani mai karfi kawai alquwatu lil benane liman qahara duk wanda yake da karfi shine kawai mai mulki da Allah ya san cewa haramun ne da ba zai halicci zaki ya ba shi karfi je rika kama su zo su gada su barewa su mai jakin jeji yana cinyewa haka kawai on no ground ba su masa komai ba ba ku ganin muna kama dabbobi mai yanka to da sai su amfani da irin wannan dalilai wanda suke na hankali hankalin ma irin na takatuwa to sun manta da cewa tsarin dabbobi daban tsarin mutane kuma daban babu dabbar da aka taba aika mata da annabi kamar yadda babu dabbar da aka taba aika mata da littafi duk da haka kuma ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yi hukunci ranar tashin alkiyama tsakanin dabbobi har dabba da ta sunkuci yar ta ma sai an yi hukunci a ganin ta ranar tashin alkiyama ballantana kuma yayan adam wanda aka ba su shari'a aka ba su littafi aka ba su wa'azi aka ba su gargadi aka turo musu annabawa to kenan da manzanni to saboda haka cin dukiyar mutane da suke yi wannan barna ne wanda kuma zai ta ko ta hanyar riba da ke sun yi kauri wajen riba sun yi kauri wajen riba ko kuma ta hanyar yanzu misali a harkar network din nan yanzu sai ka kawai sai mutum ya tsara wani wani mai ake kiransa ne application na komi ne sai ya watsa kawai da ya shiga cikin wayarka ko da ya kamar na ka oke shi kenan ya samu lambar ka kenan sai dinga zaren kudinka sai dinga zaren kudinka sai dinga zaren kuma babu yadda ka iya akan wannan kaga wannan ma yana daga cikin akla amwalin nasu bil cin dukiyar mutane suna tsammanin babu abin da zai faru sau da aka sun riga sun gama da mutane an taba yin wani dan Najeriya za a tafi wani display a England sai ya samo cocaine sai ya kwaba da yunku sai ya gingina wasu abubuwa haka sai ya tafi da su idan aka saka a cikin kwamfuta sai ta nuna akwai cocaine a ciki shi kuma sai ya ce babu kokin a ciki aka ce akwai kokin ya ce babu kokin aka kada aka rawa suka security suka ce dole a fasa ce to ni yanzu zan je exhibition ne na wani abin nan idan kuka fasa mun in babu kokin za ku biya ni suka ce eh aka je aka fasa cikin sa aka caccaje ciki kuma babu kokin kuma amma akwai kokin ne tunda a cikin yumbin ya sa garin kokin idan ya cacca ku ba cacca ba saboda haka kwamfuta za ta nuna ko kuma detector za ta nuna idan ta nuna dole abin kuma an fafasa an ragargaza ko ina ko ba a samu ba ya riga ta sau da haka sai kotu da haka gwamnatin ingila sai ta biya shi millions of sterling pounds to kaga wa'annan ana kiransa di za ka yi wannan kwaci kuɗi ta hanyar zamba cikin aminci to duk nan duk wata dabara da mutum zai iya yi ya kwaci dukiyar wani ya ci ba tare da hakkin cin ba to yana daga cikin abin da ranar lahira sai ya yi akawuntin ɗinsa a gaban Allah maɗaukakin sarki kuma yana daga cikin akali amwalin nasi wato kinan bilbadili to Allah maɗaukakin sarki ya zargi yahudawa akan wannan don haka su musulmi su suka fi cancanta wata kinan kar su sifatu da wannan akali hima amwalin nasi bilbadili Allah ce wa tadna kafirina minhum kafirai daga cikin su lalle tabbas mun tanada musu azaban azaba wadda take alima mai yau mai tsananin wata kinan radadi Allah ba dauki take tana ba saboda wayannan laifuka da aka kirga wato kinan a baya to mu je malam لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما الله أكبر الله بارك فيك لكن الراسخون amma wanda suke wato kenan tabbatattu in an ce tarsik shine wato kenan farm establishment mutum ya zama ya tabbata to Allah ce arrasiku na fil ilmi wanda suke tabbatattu a cikin ilimi ma'ana su ne mutane da suka yi zurfi a cikin ilimi mutane suka samu abin da ake kiransa mastery a cikin ilimi shi ne to gina da mutum ya dauka ya zama ya kai shi har karshe ta yadda zai zama authority a kan wannan lamarin in ya faɗi magana dole a zo a saurara haka take wato kinan babu uh, abin nan babu canji to kuna fil ilimi minhum wanda suke da tabbataccen ilimi a cikinsu cikin su ahalil kitabi kenan da mir huna ya irju ila ahalil kitabi musamman ma yahudawa daga cikin su masu zurfin ilimi a cikin su musamman yahudawa da nasara kamar su abdullahi ibn salam tunda abdullahi ibn salam malami ne ya karanci eh, littafi old testament gospel kenan ko ya karanta shi ya karanta shi ya ilimi a kansa ya san abubuwa na addini kamar irin su ka'abul ahbar shi kuma kirista ne shi ma ya karanci ilimi ya karanci ilimi ya karanci ilimi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da suka tabbatar da gaskiyarsa sai suka bi shi kamar wasu daga cikin nasarar najran kamar irin su adi bin hatim da'i da sauransu to wayannan su ne Allah madaukakin sarki ya yabe su da cewa su rasu na fil ilimi suna da tabbataccen ilimi suna da dabbin ilimi to da su wayannan minhum cikin ahalil kitabi wal mu'minuna da kuma mu'minai cikin wa'anda ba ahalil kitabi ba kenan an ce wal mu'minuna anan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam san su ba sa cikin ahalil kitabi to da rasu kuna fil ilmi a cikin ahalil kitabi da kuma al mu'minuna cikin wa'anda ba ahalil kitabi ba su ne su wa'anda in ka tara su to yu'minuna bima unzila ilayka su sun yi imani da abin da aka saukar maka an ce abdullahi bin salam musamman ya zo da tambayoyi ya tambayi a sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ya ansa ya gamsu haka take a cikin a cikin gospel saboda ka sai imani hadi bin hatim karanta masa aya aka yi ya ji ta ya ji kuma yadda take a bible ya ji kuma da kuma ya tabbatar da haka ne ya yi mabinan a ahbar shi ma hakan nan duka wato nan suka musulunta su ma nasara na jiran musamman suka zo har madina don makabala tare da annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi ya ba su fili a cikin masallaci ta dogo suka yi kwana da kwanaki suna kokarin wato nan mukabala da annabi sallallahu alaihi yau su zo su yi munakasha da shi ya ba su a cikin dungu masallaci a cikin masallaci suke kwaya masallacin madina a nan suke kwaya har suka gama yan kwanakinsu daga karshe suka tabbatar da gaskiyarsa suka koma suka je suka yi shahara kuma sai suka musulunta to su sun yi imani bima unzila ilayka da abin da aka saukar maka me aka saukar maka shine alqur'ani Allah bin Salam ya yadda da alqur'ani Ka'ab bin Ahbar ya yadda da alqur'ani Ali bin Hatim da ya yarda da Jaran da gaba sun sun yadda da wato kiran alqur'ani kuma a baya ai mun sha karanta a tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam waraka bin waraqat bin Nawfal yace wa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin aka saukar masa wahayi na farko ya ce masa da Allah zai min nisan kwana la'ansuran naka nasar ma'azarin ko da Allah zai min nisan kwana wallahi zan taimake ka irin taimakawa mutum mai karfafa guya zan karfafa maka guya kan wannan addinin naka saboda musamman lokacin da mutane za su kore ka a makka kaga shi ma rasik ne filin da gani ya fahimci cewa abin da aka saukar masa din nan eh, wahayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin bai fahimci wahayin ne. yace masa menene yace masa ayo tilka namusul lazi kana yati Musa alayhi salatu wannan ai mala'ika da yake zuwa gurin Annabi Musa shine yazo maka a garin Hira din saboda haka za a kore ka a garin Makka za a ce awa mukrijiyahum yanzu ni ne za mutanen mutanen Makka inda suke kaunana suke ce ta suke ce ma alamin alamin din sun za su kore su kore su kore ni yace masa kwarai ba da zai zo da misali abin da ka zo da shi face sai an kore shi saboda haka wato kenan kai shirin za a kore ka sarai shi ma ya fahimci komai da komai don haka rasid ne filin to Allah ma madaukakin zai ce irin wa'annan sun yi iman da abin da muka saukar maka wa ma wanzu lamin kaulika kuma sun yi iman da abin da aka saukar kafin ka shine babu sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam face ya yadda da attaura ya yadda da linjila su ku da ma'ali kitabi sun yadda da attaura sun yadda da linjila yanzu qur'ani ne ba su yadda da shi ba kuma yanzu ta bayyana musu cewa alqur'ani gaskiya ne don haka yanzu su ma sun yi imani da shi wal na salata sannan da masu tsaye da sallah masu tsaye da sallah su ma sun yadda da abin da aka saukar maka wal mutuna zakata masu ba da zakka su ma sun yadda da abin da aka saukar maka na alqur'ani wal mu'minuna billahi wanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira su ma sun yi imani wato kenan da abin da aka saukar ka to amma me yasa aka bambance wayannan in an ce rasikuna fil ilmi minhum sannan aka ce wal mu'minuna da mu'minai sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga an gama amma duk da haka sai Allah ya ce kuma da masu tsaye da sallah kaga yanzu an ambaci khasu ba'd al'am kenan dan na ce wanda ya imani ka ya riga gama komai da komai aka ce masu tsaye da sallah me yasa saboda a nuna muhimmancin sallah sai aka tsamo ta a cikin wato kenan jimlar imani sai aka ce kuma masu ba da zakka ko su ma sai aka tsamo zakka don a nuna ita ma muhimmancinta sannan kuma sai aka sake tsamowa ranar lahira imani da ranar lahira to sai aka sake tabbatar da su to nan da suke da nan sifa Allah madaukaki zai ke ce ulaika sanutihim ajran aziman wallahi za zamu ba su lada wanda yake mai girma zamu ba su lada yake girma mun yi bayanin girman ladan da Allah zai ba su Allah zai ba su girma irin girman da shi Allah ya dauke shi a matsayin girma ba irin girman da muka dauke shi a matsayin girma ba a zai yanzu kamar yi ina da inda ka bani miliyan ɗaya ko miliyar biyu zan kawo kudi mai yawa ko yawa amma ka je gudun dangote idan ka bashi miliyan talatin mai kama ba bai bai da girma a gudunsa ko bai da girma lai ka je gudun bill ko biliyan talatin mashi ba wani abu ne mai girma a gudunsa ba so in an ce kudi mai girma a guna ya sha bamban da kudi mai girma a gurin dangote kawai da sha bamban a kudi mai girma a gurin bill to haka girman abubuwa suke yadda za mu fahimci girman lada a gurin Allah kuma a ce Allah ɗin ya ce wannan mai girma ne to irin wannan ladan ne Allah maɗaukakin sarki ce zai ba su ranar lahira to mu Allah rama inna auhaina. inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسباد وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان hmm. وآتينا داود زبورا الله أكبر ah, Allah mara madaukaki zai kice inna ahayna ilaika hakika ya Muhammad mun maka wahayi Ibn Isa ga riwaya daga Abdullah dan Abbasin cewa Ah, da sikin da adi bin zaid suka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa ya muhammad mu fa asanin mu da yake su yahudawa ne mu fa asanin mu tun daga kan annabi musa ba wanda aka masa wahayi ai ba su yadda da ta rawar su din ma saboda ba za mu yadda cewa an maka wahayi ba haka kawai zaka zo ka ce mana Allah madaukaki sarki ya maka wahayi sai Allah madaukaki sarki sauka da wannan aya din Allah ya ce inna ahwayna ilayka kama ahwayna ila nuhin ya muhammad hakika tabbas mu mun maka wahayi kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu annabi nuhu wanda ake cewa shine farkon manzanni da Allah madaukakin sarki ya aiko wallahu ta'ala alam alattilafil eh, ma qadat bihi at-tarikh cewa annabi nuhu shine manzo na farko kuma tarihi ya nuna cewa babu wani manzo a ban kasar nan cikin manzannin da Allah madaukakin sarki ya aiko wanda yake ya sha wahala irin ta annabi nuhu an ce ya zauna cikin mutane shekara dubu babu hamsin ko shekara dubu babu hamsin din nan yana wa'azi don haka ba iyaka rayuwarsa ba ke ya rayu kafin wannan shekarun kafin aka masa wahayi sannan ya yi wannan shekarun yana abin kuma rayuwa ta wahala shi bai daina wa'azi ba su ko ba su daina azabtar da shi ba shi bai daina wa'ayi ba su daina dukansa ba za su doke shi ya faɗi ya suma ya taso kuma ya zo ya sake gaya musu saboda haka duk wata hanyar da zai isar da sako shi ya yi kokari ya isar da sakonsa ya faɗa inni da aimene ne inni da autukami lailan wani hara babu dare ba rana yana zuwa yana wa'azi amma wale mai zurfin da iya illa firara in nayi musu da wa'azi da rana su daɗa kyamata in nayi da daddare su daɗa kyamata ni kullama da auto da taghfira lahum ja'alu asabi'a fi zane. duk lokacin da nayi musu wa'azi sai su sanya ya tso su a cikin kunnuwansu ya yatsu za su shiga kunne gaba ɗaya? ai ma'ana ya tsada yake nufi ko yawa sadaka zikirul eh, eh, kul wa urida bihi al an ambaci gaba ɗaya amma abu da ake nufi daya daga ciki saboda ka sassa yatsa su toshe kunnan su dan kar su ji wato kenan abin da nake fara wasu shi su ba su dauki rufa sufa su babbar su sai sa kife kansa kawai kar ma ya ji shi to bayan duk wa'annan nan ya yi ya gama da ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da shi da mutanensa wato kira a cikin kwale-kwale sannan Allah ce mun yi wahayi kuma awa annabi ina min badi annabawa da yawa wanda suka zo bayan annabi nuhu bayan annabi nuhu wasu annabawa su zo bayan sa mubasharatan waye ya zo shi hudu alaihi salatu wasalam bayan hudu mubasharatan waye ya zo shi salihu alaihi salatu wasalam bayan sa waye ya zo shi wasu suka ce shaibu ko yawwa yawwa ko ko annabi ibrahim ko lu da sauransu to da annabawa wanda suke bayansa sannan sai ce wa auhayna ila ibrahima daga baya kuma mun yi wahayi zuwa ga annabi ibrahima ina fi azala sufi suhufil ula suhufi ibrahima wa musa wannan magana da ta zo a cikin sabbi sun rabbikal ala tana dan a cikin littattafan farko cikin littattafan annabi ibrahima da kuma wato kenan annabi eh, eh, amin annabi musa annabi ibrahim shine ake kiransa abul anbiya saboda mafi yawan annabawa sun fito a zuriyarsa ne mafi yawa sannan ana kiransa uban tauhidi saboda shi shi kadai Allah madaukakin sarki ya dauke shi a matsayin al'umma mai zaman kanta sannan Allah ce wa Isma'ila mun yi wahayi a annabi Isma'ila annabi Isma'il shi ma Musa dan waye ne shi hmm ba annabi Isma'il dan annabi Ibrahim ko yan gidan yarsa wannan yan gidan matarsa wannan hajara wadda aka bashi abin wanda yazo da shi maka wanda shi kuma shine ake kiransa abul arab shine baban laraba musamman al arabul ariba a al arabul musta'riba kai ba arabul ariba ba arabul musta'riba annabi isma'il shine wato kenan baban su sannan wa ishaqa mun yi wahayi ga annabi ishaqa shi kuma dan waye shi ma dan annabi ibrahim ke kuma dan matarsa saratu wadda take matarsa ta farko da take ita ba ibraniya ce ita matarsa ta farko sannan mun yi wahayi wa yaquba mun yi wahayi a annabi yaquba shi kuma dan wa shi kuma dan annabi ishaqa baban annabi yusufa wal asbad sannan mun yi wahayi a jikokinsu da zuriyarsu al asbad jam'u sittin ko aka kawo hadisi da aka ce daga alhassan bin ali bin aka ce sibdi rasulillahi jikan manzan Allah ko to asbad shine jam'i na wato kenan sibdi sadaka bayan annabi yaquba ai an ba annabi a yusuf bayan annabi yusuf an ba annabi da dama da dama da dama har yanzu kan annabi musa da haruna duka zuriya ɗaya ne da sauransu su sulaiman su dawo da dinan duk a cikin wato kenan zuriyar suke shi yasa ce wal asbadi sannan sai Allah maɗaukakin sarki ce wa Isa mun yi wahayi a annabi Isa ma an aiko Jibril ya zo ya kawo masa wahayi wa ayyuba mun yi wa annabi ayyuba alaihi salatu wasallam da ake kiransa ayyuba sabir ko yawwa inna wajadnahu sabira shi Allah maɗaukakin sarki ya yi saboda zunzulutun dauriyarsa Allah ce mun same shi mutum ne mai dauriya yana da hakurin gaske irin hakurin da Allah zai ce yana da hakuri ba irin namu wato kenan abin ɗin ba wa yunusa mun yi wahaye a annabi yunusa dan matta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni din nan ban isan ce na fi yunusa dan mata daraja ba saboda ana rikici tsakanin musulmi sahabbai da yahudawa ko suka ce annabin musa wallahi ya fi naku annabi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ha ba yana magana annabi sallallahu alaihi wasallam ai an rufe kofa babu wanda ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ga zaka ce babu wanda ya kai annabi musa rikici rikici har yaje gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa a ku daina fadan hakan nan ku bar wannan magana ai ni ba zan ce na fi yunusa dan matta ba yunusa ma dan matta ba zan iya cewa na fi shi ba to amma wannan tawadu ne irin nasa hakika Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan sauran wata kinan annabawa da manzanni yace ran ranar lahira ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage in fito in an yi busa a fito duk duniya ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage in fito ina fitowa kuma zan ga yunus a tsaye a kaina wanda wani lokaci ya tashi tare muka tashi ya riga ni maikewa ko kuma a'a sai ya daidai tashi sannan ni ma na tashi amma dai zan ga yunusa dan matta wato kenan a abin wanda Allah ke ce masa zannuni ko to Allah ce shi ma mun masa wahayi wa harun mun yi wahayi a haruna shi haruna a nan ɗan’uwan uwan musa kenan ko ɗan’uwan uwan musa alaihi salatu wasalam wanda annabi musa ya roƙa masa annabci ya ce ya ce rabbi shirar li da ko wa yassir li amri wa halul uqdata min ya yafqahu ƙoli sai ce waje alli ziran min ahali haruna ake yau wato sai za yi roƙi Allah ya bashi manzanci Allah ya ce wa sulaimana mun yi wahayi a annabi sulaimana shi kuma wa dan annabi dawuda. ko sarki wanda Allah madaukakin sarki ya bashi mulki da bai bai wani mutum ba a ban kasa mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi mulki wanda zai mulkin mutane ya mulkin aljanu ya mulkin tsuntsaye ya mulkin duk abubuwa ya ji maganan kowa ya ji maganan tururuwa ya ji maganan tsuntsaye duk abin da ka sani mai rai saboda kowanne yana magana wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komai yana tasbihi zaka komai yana magana yana gode wa Allah madaukakin sarki to shi yana jin irin wannan tasbihat din nasu Allah ce wa na dawo da zaburan sannan annabi dawo da mun bashi wato kenan mun bashi zabura annabi dawo da shi ma mun masa wahayi muka aiko masa wato kenan da zabura shi shine baban annabi Sulaimana shine baban annabi Sulaimana Allah madaukakin sarki ya hore masa in ya kama dutsi in ya matsa zai iya tacewa karfen da yake jikinsa bakin karfe iron tunda da yawanci ka samu irin multi magma na daɗin nan so da concoction da yake jikinsa akwai wato kenan element na iron so in ya matse shi ba sai ya sa a wuta ba sai ya burtso da duwani wani karfe da yake jikinsa sai ya zubar da tubar dutsen ya dauko ne ya matsa da haka zai zo ya ziyara ya hada harkar da yake ta ta kilarsa don ya samu abincin da zai ci a gidansa ya kuma ci da iyalansa don haka sai Allah madaukakin sarki sai ya zabe shi sai zama da shi kalifa a ban kasa kai da caji ya dawo da ji alnaka kalifatan mun sanya ka ka zama kalifa a tsakani rikina a ban mutane amma duk da haka Allah ya ce masa ya hukunci tsakanin mutane wato kenan da gaskiya duk da haka idan ya yi wani hukuncin a matsayinsa na dan adam sai hukuncin bai fito ba sai Allah madaukakin sarki ya fahimtar da annabi Sulaimana sai annabi Sulaimana sai je ya gyara Allah ce fa hamna ha Sulaimana wa kullun atina hukuma wa ilma da annabi Sulaimana da annabi da kowanne Allah ba shi hukunci Allah ba shi ilimi amma duk da haka wato Sulaiman yakan gyara akan wato kinan hukuncin baban nasa wanda lokaci dan Allah ya fitar da wato kinan darajarsa Dawud alaihi salatu wassalam ya ware wa kansa lokuta da lokacin da zai bai wa ubangijinsa zai shigo masallaci ya ibada lokacin da zai tsaya a fada duk mutane su zo da damuwansu ya zo ya hukunci da lokacin da zai je ya zikiri da lokacin da zai shiga cikin matansa yana da mata an ce sun fi dubu nasa ne na kansa to saboda haka ya ware wa kowanne lokacinsa saboda wato kenan eh, abin kuma lokacin da zai zikirinsa da ya ware a gefe musamman lokacin da da idan ya fita in ya je ya zauna yana karatu na attaura a da zabura idan yana karatunta saboda tsananin muryar da Allah ya bashi sai mutane sukan zo su zauna su kewaye suna ji suna kuka sai aljanu su zo su kewaye su suna ji suna kuka sai dabbobin cikin duwatsu su zo na gari sai su kewaye dabbobin jeji na duwatsu su kewaye sannan manya-manyan dabbobin na daji su maza su zo su kewaye saboda zunzulutun muryar da Allah ya bashi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Zar al-Ghifari lalle laqad utita mizmara min mazamir ali dauda Allah madaukakin sarki ya baka wato kenan dadin murya in kana karatun alkur'ani shigen irin wanda aka bawa iyalan annabi dauda alaihi salatu salam. wani lokaci sayyidina umar in ya ga abu zar zai ce da naka karanta mana alkur'ani saboda wato kenan murya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wata rana ya ce ai baka sani ba je da daddare ai na je na ji karatun ka a gidanka ina kewayawa cikin gari ina cikin sahabbai na ina jin muryar kowa suna tahajjud na ji karatun ka ce Allah ya baka mizmar ilmin zamir ali dauda sadaka <laughs> ya rasulullah yanzu kana ji na je da daddare ce wallahi ina jin ka ce Allah da na san kana ji da na daddare na ta lahabbartuha habiran inda na san kana ji na wallahi da na gyara muryar sosai asalin gyarawa ba riya ba ko yau saboda ya faranta wa annabi sallallahu alaihi wasallam rai amma ba riya ba mun gane wannan to so da aka annabi dawuda alaihi salatu wasallam kenan Allah madaukakin tarki shi ma ya bashi wata kira abin to amma yanzu abu ɗaya nake so mu fitar a cikin wannan menene dalilin da yasa annabi isa kan ba daga shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba menene dalilin da yasa Allah dauki sarki ya ambaci sunansa tukun sannan ya ambaci ayyuba da yunusa da haruna da sulaimana da dauda me dalili eh haka ne mun yadda da wannan ai shi abin adafi da waw baya nuna tartib tabbas haka ne yanzu ya nuna mana cewa ba isa ne ya fara zuwa kafin Dawuda da Sulaiman ba ko shi ya zo ma a ƙarshe wannan haka yake to me yasa aka hargitsa saboda a kansa mutane suke bi ne mutane in na fahimce ka su yahudawa suna ba su yadda da wahayin annabi isa alaihi salatu wasalam ba ko na manzan allah sun ce an yi wa annabi yawwa sun ce an yi wa annabi musa wahayi bayansa ba a yi wa kowa ba don haka ba su yadda da wahayin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi isa alaihi salatu wasalam ba ta haka sai Allah maɗaukakin sarki sai ya fara kawo shi kafin ma waɗanda suka zo bayansa mun gane wani hikimar Allah maɗaukakin sarki ya kawo annabi isa don ya tabbatar da wahayin da aka yi masa kafin ma ya kawo na bayansa wanda suka zo wata kidan bayansa yawowa wa isa haka wa yaƙubu wal asbadi sai ce wa isa wa ayyuba yunusa wa haruna wurin haruna kuma anan ne musa zai zauna yawowa don kar su ce a musa kawai aka yi haruna ba a masa ba don haka sai aka ambaci haruna a madadin wato musa a.s. kuma aka ambaci isa a.s. kafin ma a ambaci musa da haruna din wato kenan da suka abin nan sannan ballatana sulaimana da dawuda da suka zo bayan annabi musa a.s. to mu je wa rusulan kar kasasnahum alayka wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqasushum alayk hmm. wa kallama Allah Musa taklima Allah madaukakin sarki ce wa rusulan mun ma yi wahayi a wasu manzanni wanda karkasa sunahun alaika mun baka kissasu su ba mu ambata su a cikin wannan ayar ba akwai annabawa da yawa kamar Musa din ko yawa kamar su eh wa aliyasa kamar irin su aliyasa ko irin su zalkifili da sauransu wanda mun baka kissansu da kuma labarinsu min kablu kafin ma wato kenan a sauka a yi zo da wannan magana din wa rusulan ai ma'ana auhaina ila rusulin mun yi wahayi a wa'ansu manzanni wanda su kuma lam na kasu sun alaikum ba mu baka ma wato kenan kissar ba ba wanda muka baka labarin sa cikin su kuma amma duk mun musu wahayi saboda ai shi dama wato kenan jami'un ne ya tattaro abuwa ne amma ba tafsilan ba wa kallama Allah Musa hakika Allah madaukakin sarki yayi magana da annabi Musa ta kalima asalin wato kenan magana yahudawa da suka ji wannan suka ce da mun ji kaman ba zai ambaci mutumin namu ba to yanzu ma ya fifita shi akan kowa yace waka <laughs> kai ka zo kowa da sai ji an gwada an gwada gwanin sago yawa su annabi Musa alaihi salatu wasallam shine da da eh, ai jira muke muje abin nasa in ma da gaskiya amma menene in shi ta ne mato amma yanzu ya dan fara faɗan gaskiya kun ga ai ya afanci Musa sannan ma ya fifita annabi Musa saboda Allah madaukakin sarki ce wa kallama Allah Musa takliman Allah madaukakin sarki yayi magana yayi magana da annabi Musa wato kenan asalin magana Allah yayi magana da annabi Musa a ina a duru sina ko yawa ba ma annabi Musa alaihi salatu wassalam ba yahudawa da suke tare da shi ma sun ji maganar Allah madaukakin sarki ko sun ji maganar Allah madaukakin sarki da kunnansu kuma kafin su Allah maɗaukin sarki ya yi magana da shi tun farko a ina a nan ɗin da ya turu sina lokacin da ya batan kai ko ya je gurin wani tsammanin wuta zai ɗauka za ka ce masa ya musa inni ana inni ana Allah ko ya musa ni ne Allah ubangijin talikai nake magana da kai don haka alki mafi yamini jefar abin da yake ya to yace faklana alik innaka bil wadi al muqaddas tuwa ka cire eh, takalmin ka nan a gaban Allah madaukake kai kana wa kwari na muqaddas tsarkakekke na tuwa saboda haka ka tobe takalmin ka ka zo ka gurfana a gaban ubangiji Allah madaukakin sarki dan haka tun a lokacin ya ji maganar sa sannan daga ba kuma ya sake ji maganar sa sannan kuma Allah madaukakin sarki karrama shi sahabban sa ma suka ji maganar Allah madaukakin sarki sannan bayan wannan ma kuma Allah madaukakin sarki ya bashi wasu littafan bayan at-taura akwai wasu littattafai da Allah madaukakin sarki ya bashi duka kowanne Allah madaukakin sarki yana aiko masa abin nan ta hanyar wahayi don haka Allah ce wa kallama Allah Musa ta kalima Allah madaukakin sarki yayi magana da annabi Musa wato kinan asalin magana to mu ji Allah rama rusulan mubashirin wa munzirin na daga malam magaji na malam magaji da Allah kira mishi ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima Allah madaukakin sarki ce rusulan wayannan manzanni kenan mubashirina masu masu bushara Allah ya aiko su zama sun yi ma mutane bishara tunda abinda za su gaya muku shine ga hanyar Allah ga hanyar Allah in kun bita ku goro ga hanyar Allah in kun bita za ku shiga aljanna kan ga su zama masu bishara kenan zama masu bishara kenan ko wa munzare ni kuma masu gargadi to in fa ba ku bi hanyar Allah ba kuma ga daya gidan fa kuma wannan haka ya kamata da ba wata kenan awa musulmi kullum ta zama tana cizawa tana furawa tana cizawa tana furawa dole akwai yabo akwai akwai reward akwai punishment akwai incentive dole kuma akwai wato kenan jan kunne kullun ya zama hakan nan yau kar ya zama da'awa ta zama zunzurutun wato fadan ne zunzurutun tsoratarwa ne illar wannan shine yakan sa yanke kauna idan mutum tana aka toshe ya zo tana aka nan ba su sauci nan ba su sauci nan ba su sauci nan ba su sauci to gashin ta sai hakura kawai ce shi kawai ko ma me zai fare faru an ba mu labarin musulmin da halinsa ya sa makwabcinsa a musulunci halinsa ya kori makwabcinsa a musulunci kullum yana ganin sa al'amura da kyawar da sai ran ya ce kai shi zai musulunta da ya musulunta shi kenan karfe uku da rabi sai tashe shi tashi mu hajji in sai hajji shi kenan ai sallar asuba lokaci ga za ya zo kaza ya ta akura masa akan komai sai ya dora masa duk abubuwa na musulunci a lokaci daya can ba zai ce masa malam abin da kan na gaskiya <laughs> ya fi karfi na zuka na haƙura <laughs> eh, na haƙura na yi sha'awa kan amma kuma gaskiya ba zan iya ba na haƙura saboda mai a rana ɗaya ɗora masa komai da komai shi kansa alkurani an saukar da shi eh, a hankali a hankali a hankali saboda wata kina a karantar da mutane da aka da awa kullum ta zama akwai bushara akwai inna rabbaka la sari'ul iqabi sannan kuma innahu la ghafurur rahim yawwa ubangijinka yana da gaggawa a wajen azaba amma yana da gaggawa abu law ya'lamul mu'min ma inda Allah min al'azabi ma dami a jannatihi ahadu wa law ya'lamul kafiru ma inda Allah min ar-rahma ma qad bi jannatihi ahadu inda mu'minai sun san abin da yake gurin Allah na obstacle kafin sai ka tsallake wannan da kaza sai ka tsallake wannan da ka shiga aljanna da ba mu'minin da zai tsammani zai shiga aljanna tarko tarko da Allah tarki sarki abin da kuma kafirai sun san rahamar Allah da gafaransa komai ma ya gafarta komai ya ce gafurur rahim da babu kafirin da zai ce wallahi ba zai shiga aljanna ba kowane kafiri sai ce ai wallahi aljanna nan ba musulmai ba mu mahi mun shige ta wannan yawan rahaman Allah dinan sai mun shige ta saboda haka ana cizawa ana furawa akan karanci waɗanda za a musu da'awa akan karanci mutanen da ake zaune tare da su akan karanci yanayi saboda haka idan ya zama gudun sassautawa ne sai a sassautawa mutane saboda a tafi dare da su in ya zama gudun tsanantawa ne sai a tsanantawa mutane nan ma saboda a dare da su musamman kai da kake da'awa abinda za ka lura shi ne mutanen da kake magana da su akwai wani wanda yake a kwance yake na tazin da mai bacci akwai wanda yake shi a zanne yake ya dan farka yana kallon me yake faruwa akwai kuma wanda yake a zanne yake amma ba bacci ma yake ba kwata-kwata akwai kuma wanda yake a tsaye amma ba tafiya yake ba akwai kuma mai tafiya sani za akwai masu gudu to duk ina mutane za ka ɗebe su in ka ce gudu za ka yi ta da su gaba ɗaya automatically lokacin da za ka isa sai ka ga duk ka barbaɗar da mutanen ka barbaɗar da su don haka da usulubin usulubinta ya zama ya tafi da wanda yake kwance shi yanzu wanda yake kwance ke bacci bai san ma mai duniya take ciki ba abinda za a masa shine a masa a gaya masa abinda zai zannar da shi ya ga cewa a gadanja ba shi ya ganta kawai wanda kuma yake zaune kokari za a yi abin da zai daga shi sama wato kenan ya zama ya tashi ya fara gudu tun daga matsala wanda yake tafiya kuma ce masa kai kana ganin nan danjan kana tafiya a hankali to fa gudu za a yi wanda yake gudu kuma ka ce wallahi in kai wasa za a tsere maka to daga kowa za ka shi magani irin wanda ya dace da shi gwargwadon wato kenan yadda za a tafi tare da shi a gudu tare da shi a tsere tare da shi za ka ba za ka ba wa mutane hukunci a lokaci ɗaya duk gaba ɗaya ba kowa sai ka kalli wato ne ya zaina Allah mu da ke cewa mu bashirin wa munzirina manzanni ne wanda ke masu bushara masu kuma gargadi suna cizawa suna furawa me yasa Allah ya aiko da manzanni li Allah ya kuna linnasi saboda kar ya kasance mutane suna da hujjatun hujjar da za su kama Allah maɗaukakin sarki da ita ranar lahira ba'adar rusul bayan aikowa manzanni idan ya zama na maja ana min bashirin wala nazirin babu wani mai gargadi ba wani mai wa'azi da ya zo mana har lahira sai ce ya Allah ai ma ja ana min bashirin wala nazir ba wani mai gargadi sai ce a a fakad ja'akum bashirun wa nazir mai bishara ya zo mai gargadi ya zo muku saboda Allah ya aiko annabawa da yanzu da yace ba zai sake aikowa annabawa ba da manzani ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace me ballagu anni walau aya saboda sai zama alhakin wannan addini yana hannun wato kenan duk wanda yake ya musulunta kai musulmi kai ne zaka je ka isar da sako don haka shi sa kullum ana samun mutane da suke karantar da mutane addinin musulunci suke kuma wato kenan nusar da su don haka ranar lahira babu wanda zai samu wato kenan hujja komin lalacewan zamani sai ka samu mai gaskiya komin lalacewan al'amari sai ka samu mai daidai sai ka samu sai Allah ya tsare da mutum ɗaya tal yanzu a cikin zamanin nan namu da muke cikin kace ai kaza ba zai yi ba kaza ba zai yi ba sai kaga a cikin mutanen da kake zamanin gurbatattun ne sai kaga wani mutum ya fita shi shi ɗaya tol sai zama hujja akan kowa a cikin ba zai yiwu ba shi sai yayi kuma ya yiwu to kaga sai an ka kafa hujja sai ce maka baka ganin wani me yasa shi yayi a gare shi me yasa kai ba zai yiwu wato kenan a gare ka ba wa kana Allah lalle Allah madaukakin sarki ya kasance azizan buwayi ne hakima kuma wato kenan wani ne to ana mana barazanar cewa lokaci yayi za mu dakata nan insha Allah ta'ala da fata abin da kuka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya samu mai amfani da shi Allah ba mu ladan sa abin da muka kusura Allah gane da mu kuskuren Allah ba mu yakan gyarawa alhamdulillah